قال فما خطبكم أيها المرسلون sai annabi Ibrahim ya ce, To, wanne sha'ani ne ya kawo ku, ya ku waɗannan ’yan saƙo da Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko?